اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين كبيرتنا هذا سواء اللهم لا تجعل بيننا وبين كبيرتنا هذا سواء اللهم كنا من كل المعصية إلا إجتاع اللهم أعزنا بتاع ولا تذلنا بالمعصية اللهم أعزنا بتاع ولا تذلنا بالمعصية اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين اللهم انصرنا بالاسلام قائدي وانصرنا بالاسلام قائدي وانصرنا بالاسلام راكدي ولا تسمع بلا ادوار خاسر يا رب العالمين اللهم اعز جميع اولاد والبنات ولا اهل ولا ازواج وذريه اللهم اعز وسددهم اللهم اشفنا من كل داء وسقط اللهم اجعل ما على المسلمين اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك dan jiya a Allah ya ce آية مثال عشرين أفرأيتم من اتخذ إلهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ فهديناه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يعده من أفلا تذكرون amma ba da ma bayyana ta'ala bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana a hawa da tarmina da shari'a shari'a wato halayen mutanen da suke bin shari'a yadda ya karrama su yadda daraja ta su wa hawa da kafiri da biya kuma bayyana halin wanda suka kafa cewa shari'a ya walakanta sai an sha abin da aka sanar su wa ta'ala ta'ala ta'ajiyar ta'ajiyar ta'ajiyar sai tambaya tambayar mamaki har ta fahimta game da wauta kamar ya tsoro a wani lalata mutumin da kamar da abubuwan da Allah ya umarni da su ai shari'a ta da wato ai shari'a Allah ya yi tambaya ta jirgi game da wanda ka kamar shari'a kuma ya santa wa yarje ubila lima ta tattar da nunansu wa yarje ya dawo lima ta tattar da nunansu ga abin da rai ne ta zurza a mai min awa'in nasu a mai wa kala Allah ya ce a fara'aita a bani labari yanzu ka ga manista kada ilahu wanda ya rike wato manista kada ilahu wanda ya rike a nan bauta ce shi ne hawa Abin da dole ne ka so shi ya kai ni labari ya mutum ne ba shari'a idan dai akwai shari'a ya dawo shari'a da Allah ya tsara mutum ya bar ya dawo ga abin da rai ne ya tsara ai abin nan baraka ta guda ya bar biyayya ga shari'a ila madawa a ce hawa zuwa ga yin da'a da sauƙi da annal ibadata biya ittiba'u awamir ma'ruf don abin da aka ce mai ibada Shi ne bin abubuwan umarni da wanda aka bautawa ya ce a yi wasu na da nawabi da dukkan abubuwan da wanda aka bautawa ya ce a bari shi aka ce mai ibada saboda haka duk wani mutum wanda ya tsara maka dokoki sai wanda ya kaso a kai in ka fi shi ka bauta inda bin dokokin wanda aka wa shi aka ce mata bada kun ga kenan da zarar mutum ya bar bin Allah ya bi wani to ya bauta da addini ba wa ya abu da zalikawa ba kun ga kenan ya bauta musu rai ne da wannan din ajiri na duki ba da ajiri bayan wani duki ya raba hakan wanda ya kai shi mai kyau. Kusan su shawa idan mutum zai na anguwa haka sai ya samu Allah ne ya samu wani dutse mai kyau sai ya ci mawaci ya Allah ya kada bi ne ke ka inda zai lokacin bauta ta ya zai yadda Allah ne ya zo sa sai ya sai can wajen ta ya zo wani dutse mai dan kare ke wanda ya karawa ka wanga Allah da ya yi giwa da shi da zo sabon dutse ta cikin jaka ya samu sabon Allah shi na ya ce wato yana bautawa min hajirin yana bautawa wani dutse ba da hadirin bayan wani duci ya rafa a kan wanda ya ga yayi dutsen da ya ga yayi to shi ya bauta ko ya shekara goma yana bauta da wani Allah to in ya ga wani Allah da ya tsaya shi ke ya ga duci dan sunan sunan haka mai kyau sai shi jiwa da wancan tsoron Allah ne shi da kyau ga dama Allah ya ce wannan yaki wa azallahu Allah ala ilmi minhu kuma Allah ya kuma sai bisa ga sani ne shi ya san Allah ya fada shi ya san abin da ya kai wata. sai abdalla ba Allah ya fata da shi wa huwa alimu bil haqq kuma ya san gaskiya amma ya fashi ya kuma gaskiya wa huwa misal qawlihi ta'ala wannan tayi kama maganar Allah da yake amma talahu illa min ba'da ma ja'a ba su yi safani ba sai bayan da ilimi ya zo bayan sun yi ilimi sun gane gaskiya sannan sun ka dawo suna safani kun al'adar mutane ce idan suka yi karatu sai kaga sun dawo suna sabani suna kokarin su gaskiya bayan sun gane ta to waka ta ma'ala sanin kuma Allah ya samu shi wannan mutum ne da ya fasuwa ala ilimi kuma waka ta ma'ala sanin ya samu ya rufe kuka abin nan kunnuwa saboda haka in ana gaya mai bautar wani ba Allah ba ba ibada ba ce rufe ne ya kace ko saurawa wa kalbi Allah ya sa abin ya rufe zuciya ta. saboda haka bai ganewa ko da ka nuna mai bautar wani ba Allah ba shirme na bai ganewa da Allah ya rubuta zuciya wallan ya kuma yarwada bai je bai je shirya ko ka kire gare ta wallan ya akilu bai gane ta ko ka gwada mai ta to dai Allah ala basari shawa kuma Allah ya sa maki ga idanu ne ai gulmatun wani dubu wallan ya musirar da bai ganin shirya da ido wai kadar wani al-mafhum da tsani lir'ayi shi irin wanga a yi hasadi su yana shiryuwa kansa ita ce fi shiryuwa amma ya haɗi min ba Allah to in ba Allah ba wa ka shirya shi babu sai ba a ta ya ba. bayan Allah ya fatar da shi kai la ya hasadi bai shiryuwa in mutumin da Allah ya fata shi bisa ga ilimi to mutumin nan bai shiryuwa in ga mutum na shiryuwa bai sani na ba radda ya ci karo da abin da ya yi karyar sani ne sai kaga ya dawo ya bi abin da aka tsaya amma wanda ya bace da sani ne ba shirewa duk ayar da zaka kawo mai ya santa duk hadisin da zaka kawo mai wanda ya ce ba a shirka ya sani haka bai bani saboda daga ilimi ya ka shirka to abala ta ga karo cin ko a zuwa da ta izuna ko a ci shi ya daga mu rida a ta ainihi a gal wato ni ka abin nan da zakaro wato ni mai abala ta da zakaro وقالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الشر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون kalu kuma sun ci da allazi ne ta zuna ali haka ne a awon wayannan da ka riko abin bautar su son kuce su sun ce wa mu yanke runa ba sa suna musunta shi kiyama ba su yadda ya mutu ana tashi da annabi in inkarar lafiyar shari'a dan idan mutum bai yadda da ranar kiyama wato duk shari'a Allah bai yadda da ita ba da shari'a Allah ranar kiyama na don ranar kiyama na akan ibada to idan mutum ya ce bai yadda da ranar kiyama ba kuma ya wace matsalolin shari'a ba dai wallafi kullum bibiya wanda aka dora masa aiki Su ne ce mariya babu wata rayuwa illa hayatuna ita rayuwar ka ta mu Allah da duniya wanda aka duniya na mutu mu mutu duniya wani haya mu bar ɗayan mu saurayi suka ce kan da wannan babu wata rayuwa ai ya mutu ba a tashi ya mutu wai haya ba a tashi ya rayu ya ayyule shi a abin nan shi da su haihu idan sun ka haihu idan mutum ya mutu sun ka ce rai ne na aka cirewa a mai a kaɗa ne don haka ne mutu sun ka ne nan bai mutu ku ganewa a fashi ba inda sun gane ki wanda bai da ɗan shi ko in ya mutu rai ne ga wa aka bai to abin da su suke cewa ke wa ma yi bari fara illa da sun ka ce ba mai kashe mutu daɗewa sai zamani daɗewa ko daɗe dole ba amma ba wani Allah nan wanda ka mashi ba dadewa ta kawai ai mururur zamani shuɗewar zamani a dade duniya kawai shi na kashe qala ta'ala wa ma lahu bi dhalika qawl min ilmi Allah yace wannan magana da suke faɗi ba su ilimi da ita yana wa illa bin rafa abin da suke ba. wato mai kashewa kuma ya raya bayan ya kashe ranar kiyama nan ma duniya da ya ga dama yana iya tayar sai za su tuna alaihi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن كفروا بآبائنا إلا أن كفروا بآبائنا كنتم تعلمين وإذا تتلى عليهم آياتنا كما إذا أحكمت آيوين مفيد من القرآن لا القرآن أدالت على قدرتنا وقصنون ما أكرمهم مكيئة وعلى بعد كان تاشي ya ta karanta musu irin waɗannan ayoyi na tambayoyi wa ta ma ka na hujja ta wani babu abin da hujja su illa in kun mutu ana tashi to a wasu da aba ina a yawa babannin da sun kuma ko a tashe su kamin mu mu yarda da ku Ko tattar uwayen mu wa'anda sun ka mutu su taso a haya da rayuwa haka suka yi nan ne a akami a don ba su yarda da ranar lahira ba shi yasa suka ce in dai kun ce mu mutu ana tashe mu to babannin mu sun mutu to a su a haya a sura kun kwanta sa da kina amna na ba in dai ku masu wa'azin ga kuna da gaskiya an nanu a mu ana ta da su to ta da uwa yan mutu ko ana ta الله يغريكم ثم يميتكم ثم يجمعكم وإنا جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل كشي الله يرزقكم الله فا شي كي رايكم Allah fa yana da ikon raya ku kuma yana iya shi ke raya kuwa to shi ya raya ku rayuwa ta farko ne na kun sunnu ba sadda kun ka zama ne sun ma yi mai tukun wannan shi yake kashe ku sun mai jima'a kun amaya kuma ya koma tara ku gaba ɗaya kuna da rayuwa ya tashe ku ya sa muku rayuwa ilawa mil kiyama zuwa ranar kiyama lare ba bi babu shakka ga zuwa ranar kiyama gaskiya na da walakin na aka karanta sai dai mai yawan mutane wa mun kawo mun ka'iluna ma bikira su ne masu wannan wa'ancan manganu da an faɗa wala ya alamu na sai an musu ana tashi wato duk abin da aka wada musu gani suka yi awa ba shiga ba ne don ba su sani ba lillahi mulkin samawa ne ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم يومئذ المبطلون. wato ba ولله ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض saboda haka abin da Allah ya so ya kasance shi ke kasancewa don shi ya ne ke son shi Allah ne ke da yawa mata kuma sa'atu haka na ranar da kiyama za ta fahimta yawan idan ran nan ya kasar mubiru amma ana tawa su za su yi abin za su yi hasara wanda ya kasar mubiru za su yi hasara ai alkazi na kafirai ya zaru kusurano hasara su za ta bayyana ranar kiyama da an yasiru ila na shi ne su ce zuwa wuta ya Allah ya mallaka mulkin samawati wal ardh ka taimaka mana da ikon nan naka Allah ka gafarta mana dukkan gurbin ka kare mu daga sharrin duk wani wanda ka nuna mu da shi ya mallaka mulkin samawati wal ardh wa kara kullu ummati وترى كل أمة جاثية كل أمة بدعة

da aka ga kowaɗanne al'umma a halibinin kowaɗanne mutane masu addini za ka gan su ja su yata ala baka bishiyi gurbane ga buwarsu wato abin na na mashtala atal au mashtala atal ko kuma ja su ya mashtala atal kowaɗanne al'umma sun taru waje ɗaya kullu ummatin tud'a kowace al'umma ana kiran kiranta ila kitabi zuwa ga littafin ayyukanta wato ko wanda mai bangare sunanin ana kiran su ga ayyukansu kitabu amalin a wato littafin ayyukanta wai da lawa ana ce musu a yau masu ji zauna a yau ana saka muku da sakamakon makuntun Abin da kun karfance kuna aikatawa ai da za a wuce sakamakon aikin kai za a saka muku da shi ranar kiyama haka al'amari zai kasance to tun da ya kasance kowa abin da ya za a saka su duk wanda ya sa ku kai abin da ba daidai ba kar ku ne don ba shi za a yi masa sakamako wannan abu shi sakamakon da za a yi mai umarnin da ya ba su za a yi mai sakamako ne amma aiki ne aiki ne ke amma kai da kai aiki kace sa ka kai ko. za a tambaye ka ga aikin da ka aiki hada kitabun wannan littafin mu ne biyawa na littafin masu hukuwa to mala'iku masu hukuwa wannan littafi yanzu ku alaikum bil yana magana akan ku da gaskiya bai sabati ma fa amsu bi dunya da tabbatar da abin da suka aikata can duniya inna kunna natantahu mun kasance muna rubutawa su nasbitu wa nahfaz muna tabbatarwa muna kiyaye ma kun ta amaluna abin da ku kasance kuna aikatawa ya Allah ka tausaya mana ka rangwanta mana zarhamar fa amma ladina amanu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وعند سكر إيماني سكر أيتي نقوي الله كما تكنسوا sukan bai da filhun rabbuhun bi Allah ubangijin su zai shiga da su cikin rahama ta ita ce aljanna sai ya ce musu zalika huwa al-fawzul mubin wannan ne rabo bayananne ne bayyin al-zahir wanda al-zahiri ya Allah bai yi maka zama ka samu cikin su don darajar sunan kamar yake na الذين كفروا وأما الذين كفروا أفلم تكن

ayoyina na qur'ani ta kasance tutula alaiku a karanta ta kare ku ba fasta ko kai girman kai ai ta kafartu hukuntun kauman mujrimi na kun kasan mutane masu laifi, kafiri masu kafirci bin a ma'asi kuna ta aikata ayyukan sabo ko abin da kawai har gaban ku aikata ayyukan sabo wata saka biyu na kuna girman kai kuna jin girman ka an ta da wani shari'a ta rafiku wato ba ku yi tawadi ga shari'a Allah ubangijinku wa tujibu na balle abinda da abin da wa yujibu abinda da wa yujibu na bala sai su ce eh abinda da gaskiya ne laukun na na samau inda a ce mun saurara saurare na gaskiya sauna amalu ko mun yi aiki aiki na gaskiya makon na biya ta da sayi da ban wadan cikin mutanen wata sabira ba kuma wasu suratul mulki kuma wanda yake cikin suratul mulki haka an zaba za su ba yake ne wanda su da kansu sun sa abin da sun kai ba daidai na ba saboda ramaka Allah ka ka samu cikin su wai za kila وإذا والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إلا ظنا وما نحن بمستيقنين wato su kahirai nan duniya wai za ki da yaku Allah yana magana da su su kahirai ya ce na aka ce muku ayyuwar kufaru ya ku kahirai inna wa'adallahi ah, bil ba'thi haqqun lalle alkawarin Allah da tashi kiyama gaskiya ne wa sa'atu kuma kiyama gaskiya ce bin rafi wa a bin nasb wa sa'ata wa sa'atu kuma kiyama gaskiya ce la ba biya. la raiba fiha babu shakka da zuwan ta zata zo idan an gaya muku wannan kullu sai ku rika cewa ma na da yi masa mu ba mu san abin da a sa'a mu ba ma san abin da a tashi kiyama ma na da yi masa in na zonu ai ma na zonu illa wannan mu ba abin da muke yi sai zarfi muna zaton kiyama ba gaskiya ta ba mu da dalilai waɗanda suka tabbatar da ita Allah maghribi mallam In yace asaluhu innaha kana dunnu zaman shi ya asalin abin da wannan magana da suka ce inna bunu illa wanda ai asaluhu inna hannu, wato inna mu dinga mu kasance ba illa na bunu zannan face muna da tun kiyama amma ba mu da tabbaci wa ma na hannu bi mu sai ki ne mu ba mu tabbata wannan ha'a ce ta kiyama tana zuwa wannan ita ce maganar to yau ya tabbata kiyama tana zuwa don ga ta tazo don magana gada aka yi da su ranar kiyama ne kama maka wa badalahu وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به Wa Allah ya الله سبحانه وتعالى يتي وبدا bayyana gare su بيان غريس بالآخر عن الآخرة wato wabada lawan sai ya ata ma'anin mummunan sakamakon ayyukan da suka aikata ya bayyana gare su ga duniya wanda sun furucin duniya ai da za a sakamakon ta ya bayyana gare su wa haka bayan ma kanu da iya sa abin nan da suke yin jiri da shi na azaba ya riga ya sauka gare su saboda haka a nan duniya aka jaye amma maganar Allah gaskiya ce don haka ga kiyama ta auku da sakamako kuma ya auku وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين واتو ذلكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزءا وذرتكم الحياة الدنيا اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون. وقيل اليوم ننساكم في الله يتي مسيو كان قام kusa asalin mantuwa idan mutum yanzu ya tashi da masallacin da ya bar takalmi ne idan ya ce wani wuri aka ce na takalminka mantuwa ya yi su zai ce na baro su masallacin tashi shi ne a fassara mantuwa marmakon ya ce na mance ya ce a na baro su masallacin tashi to shi ne fassara kalma mantuwa saboda haka fa yau abin nan wakilin yau mana aka ce yau muna mancewa da ku ma'anarsa na taruku ko gidan muna barin ku cikin wuta kama na fitin da ka a yawan buhara kamar yadda kun ka mance da gamuwa da wannan yini na wato kun ka bar magana maimakon ku wahala ku yi ayyuka na kwarai don ku samu sakamako mai kyau ranar lahiya to yau kun bar aikin nan yau duniya kenan to yau lahira ga sakamako ai taraktu mun amala kare. kun bari ya aiki don haduwa da ranar kiyama saboda barin ya aiki don haduwa da ranar kiyama shi an ma'anar mancewa da ranar kiyama idan ba ku mance ba wani karatu da muka yi da kuwa lokacin da malam masarufu ya wahala ga azumi ga shi bai da lahiya ga shi bai da lahiya yana batun rasuwa idan abin da ya ji zahi sai ya ce a kawo ruwa ta an ka kawo ruwa ya an sai ya ce rana ta faɗi aka ce bata faɗi ba ya ce to har yanzu lokacin sharuwa ba za an yi mai gayyan malamai aka ba shi na a suka yi mai a zuciya a mallan ba duk wanda a azumin gade azumin nafila kuma ga tabaka da lahiya Allah ya yi maka rangon ya ce wannan abin da kuka cewa nan ku lokacin da an ka kira wata ya ce an ka taho da ita don ta yi mai nasiha ya ce shi ya kewanci shi ni na na kika faɗa gare ni ya ce ba ba rayuwar gani ka son ka tausaya ma ya ce to in dai shi kika ne min gada kika yana yi yana so in tausaya ma rayuwar nan ne ke yawa ina so in tausaya mata ne kun gani ashe ya aiki don ranar lahira tausaya ma lahira malam masarufu bai sha ruwan nan ba sai suka ji yana ta addu'a ya ce ya Allah na dade ina roƙon ka da duk za ka kashe ni ka kashe ni dauke da azu ya Allah idan lokaci ya yi ka kashe ni dauke da azu ƙwareci ya yi ce kuma a kai shi masallaci aka riƙa shi kana cikin jin ciki kwarai ya zo masallaci za a yi sallah ya ce ku ba ni ruwa suka ce mai da suka kawo ruwa suka bashi ya ce rana ta faɗi suka ce eh ya anshi ruwa ba su kai ga baki ne ba ne ya ya ce to dama bai sha ruwan ba sai ya buɗe baki na can can zai buɗe baki dama tun tsawon rayuwa sai abin da ya karoko ga Allah ke radda duk zai kashe shi ya kashe shi ɗauke da azumi tun radda zai kashe shi ya ɗauke ya kashe shi ɗauke da azumi tun mutumin da ya mutu ɗauke da azumi dan aljanna kun mutumin da ya mutu dauke da azumi da aljanna don babu mai ɗauka azumi har ya mutu da shi sai da imani don ba aiki na ba wargi na ba azumi ba wargi na ba saboda haka azumi ba wargi na can zai sha ruwa ai mun karanta da su da yawa mutanen da sun ka sha ruwa lahira sun ka ɗauki azumi sun ka sha ruwa lahira mun karanta su da su da yawa Ba Allah ka gafarta azumin nafila ba da na farilla da na nafila saboda haka duk wanda ka iyawa wata matsala duk ka ta shi aji azumi duk wanda ka iyawa duk wata matsala ka ta ka aji azumi ka ibadar Allah ce azumi ibadar Allah ce ba a bata mun karanta da ku akwai wanda baya da lahiya yana dauke da azumi ya yi masallaci an yi raka'a biyu da shiya an ta shiga ta uku ya azago shi ne an ka taso bai taso bare ya yi hannu ne cikin hudura mun karanta su da saboda haka aiki in dai kana iyawa na Allah in dai Allah ya ce ai shi to yi kokari ka yi abin da maganganun banza da kuke ji mutane na awaji wai kashe kai ne yayi kai ma kashe kanka kai domin in shi ga ibada ya kashe kai ne kai ko wadin da ka kashe kanka wurin da dabbobi ko wurin noma ko wurin ne ne wadin da ka kashe kanka tun da dai mutum ya biya wata hanya ya mutu kashe kai ne na yi to dabbobi ba inda ka kashe kanka da inda ka kashe kanka da inda ya kashe kai ne wahi ana sawa zaliko wato wa ma'awa kuma naro wa malakum min nasi sai ma ni ina min ba ku mai hana ku daga ita zalikum bi annakum mutakassu ayatillah wannan azaba da aka yi yi muku ita ne don koyi da ayoyin Allah ba huzuwa wato abin izini garra kuma hayatu duniya kuma rayuwar duniya ta roƙe. A ta kuntu har kun ka dora wadan la ba asa wala isa kun ji dadi kuna haɗin babu sashen kiyama babu lissafi wa sahula lakum tarku shari'a eh, tarku shari'atin Allah wal amri ya sauka gare ku na barin shari'ar Allah wacce bai a hawaiku kuma al'amari ya sauka gare ku kun kafa bar shari'ar Allah kun ka a a hawaiku so rayuwa قال الله تعالى تو الله مدوكين sarki ya ce da bayanin akiba tukun don bayanin akiba wato karshen yawa mala'iku juna yau ba su yi ai a hawa masu abin nan masu bin son rayuwa yau ba su yi ta, da bilbina ilin wa quri al qaidi da yawa juna ne, a yau ba su yi ta daga cikin minan na ai wala yi hun yusabuna kun ba an san su ba su ai la yadlamu minhu an yardaw rabbahu ba a nema gare su sai yadda ga ubangiji su mai ba su wada su duba kuma su yi a ranar lahira ba an ce da ran nan sakamako a kawa kowa rana ce ta sakamako na halatan ba wa yau mai idin don duba ba ta umarni su ranar kiyama ya Allah ka kare mu kada ka samu cikin su wallahi hamdu فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم قسم تعالى السورة سنة الله يكمل سورة تقوله بمغنى في فلله العمد وجاءتا فتتقى الله ai alwasu wa bil jamil sifantawa da kyakkyawan sifa ya tabbata ga Allah ala infazi wa wa'idi gazartar da kyacewa ta bil mukaddimi ga masu karyatawa wata tariki shari'a ta shari'a ta masu barin shari'a wallati wallafa biha ibadu wanda ya tura ne addini da wa wafa wa adi kuma Allah ya cika alƙawari, ne godiya ta tabbata ga Allah da ya cika alƙawari ne na bada rahama fi almu'minina ga mutane mu'minai na masu da'a rabbi samawati Allah ubangijin sama bakwai rabbi al-ardi Allah ubangijin kasa bakwai rabbi al-alamin Allah ubangijin halittu baki daya dan khaliqu ma zikira Allah wanda ya halicci abubuwan da aka ambata wal alamu bi fatahi Allah masu wallahi duk abin da ba Allah ba ana ce mai ala wa jami'a an yi jam'i ne aka ce alami da aka ce la da anwa'i saboda alamu suna da nau'i daban-daban wa wa wato badal walau al-kibriya girma ya tabbata ga Allah bi samawati a cikin sama wal ardi da kasa qalu ay ka inatul bihima wato Ah, girma Allah ya tabbata cikin sama bakwai da cikin kasa bakwai wala azizul hakim Allah shi ne mabawayi mai hikima Allah allazi ya dawal ashiya wanda ke aza abubuwa fi mawadi a wuraren da ya kamata a aza wala ya dawal shay'a illa kadhalika babu abinda Allah ka azawa sai inda ya kamata in ka ga mutane da yawa wanga an ba shi kuɗi wa'anda an ba su talauci da ciya da rashin abinci to wannan hikimar Allah ya ta nuna haka shi a daidai iya haka na shi a daidai in ka ga wasu mutane an ba su lahiya wasu an ba su rashin lahiya iya haka na shi a daidai ga hikimar Allah illa da ya ba da dama duk da shi a daidai ga hikima ce abinda kan gaba baka ji daɗi ba ya ba ka dama ya ce ka roƙe shi ko duhu ne a sajin roƙe ne in karɓa saboda haka abinda ga bai yi maka daɗi ba Karokai canji yana iya canzawa karokai canji yana iya canzawa yamu abin da mimma ya sha'o ya su yana shahi abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama wa inda ummul kitabu babban littafi na laula ma huzuri ne yake saboda haka duk abin da ka gani wanda baka ji daɗi ne ba kana son canji to ɗauki mataki annabi ya ce la yaruddu qadara illa du'a babu abin da ka mai da kaddara sai addu'a Qur'ani ya tabbatar da hakan annabawa sun samu matsala kuma sun yi addu'a ya ba su mafita saboda haka addu'a ita ita ce an maganin kaddara kaddara kaddara ta addu'a kaddara dan kaddara da kaddara sun kamu wadda ta tsara kalli da rijaya Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kam abin da kama a hakama amurahu kamar wanda Allah ya shi al'amari ne Wani nahaya kuma ya ta hani ne wa a shar'i da dukkan shari'a wa na zama hadar qur'an ya kyautace tsarin wannan alqur'ani jumlan dunkule ba ayatin da kuma ayoyi guda guda dunkule ya kyautace shi in an ka rarraba an kai ayoyi kuma ya kyautace shi wa bawasila da abin nan fasila wato ƙarshen abin na ayoyi wa gayatin da kuma iyaka. Bada da an harrara ma'aniyar bayan ya yanta ma'anonin alkur'ani watan jilahu da kuma saukawa kun ga fasara mu'ujiza qur'ani ya zama mu'ujiza fi nazmihi a cikin tsari ne wa ma'ana ba da kuma ma'ana wannan shine karshen wannan sura wato suratul fatiha to Allah da darajar wannan sura da kuma daukakar ta ya mallakul alhamdu fis samawati wal ya rabba ya rabba samawati wa ya rabbal abinna ya rabbal ardi wa ya rabbal alamin ya mallakul kibir ya ofis samawati wal ardi ya Allah ya azizu ya hakim roƙonka muke ya Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani ayyukan gada muka yi ka sa mana su saboda kai Allah ka ɗauki son rai cikin su ka ɗebe manawa wadda ba ka yadda da bai a abin rai ka kare mu daga shirya maka ka shirya matayen mu ka samu su albarka da mu da su ka kare mu daga sharorin masharata ka ba mu abin nan damana mai albarka ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka ka warkar da mu ka warkar da diya ka warkar da iyali ka zaunar da wannan gari na mu lahiya ka kare mu cikin gidajenmu duk wanda ya nuhe mu da sharri cikin gidajenmu ka tona mai asiri da darajar sunayenka kuma ka yi mana maganin su ka hana musu nasara ka kare mu ka kiyaye mu ya Allah ya azizu ya hakim wannan ƙarshen wannan sura ke to ta yi suratul ahqaf بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنزل suratul ahqaf ba an ce mata suratul ahqaf saboda bayanin wani abin na rahi da ake ce ma ahqaf cikin zuwa karshen surat a iya kamsun wata latuna aya tana da aya talatin da biyar wa mawdu a ra'isi jagora abin da take koyawa bayanu annal ladina kafaru bayanu annan annan din annan nuzura wato bayanin cewa su masu wa'azi Na min al sun zamo ana samun su cikin mutane ana samun mutane cikin masu wa'azi wa min aljini kuma ana samun su cikin aljannu. ana samun mutane masu wa'azi ana samun aljannu masu wa'azi ana samun mutane masu sauraren wa'azi ana samun aljannu masu sauraren wa'azi akwai wani abun mamaki da ya ɗauku gare ga wata rana wato idan ka saurari kisan wani kafawu da za ka gane akwai aljannu masu zuwa saurarin ka saboda haka abinda tura suka bayyana yadda aka samun mutane masu saurari ana samun aljannu haka yadda aka samun mutane masu wa'azi ana samun aljannu haka saboda haka a bi abubuwa da kyawu kada a walakanta kowa idan ɗabi'a ka walakanta mutane sai ka walakanta wanda walakanta shi za su cinta maka daga ƙarshe wa anna wallahi ya kace da gona sai usulubi da awa da mutane da aljannu ba su sabawa ga usulubin da awa wala bi usuli haka nan ba su sabawa ga asalinta wa huwa tauhid shine tauhid wa anna al-anbiya lalle annabawa akassu min al-mundirin wato su mukamin su ya tsara kefanta da girma bisa ga masu wa'azi annabi wa'azi ya kai malami wa'azi ya kai amma mukamin annabawa ya tsara girma bisa ga nama bismillahir rahmanir rahim amin Allah wa alam bi muradihi Allah shi ya sa abin da yake ni da wannan abin ba wannan harufa tanzilu kitabu qur'ani saukar da shi a qur'ani tanzilu kitabu wa mubtada min Allah wa tuwafatu mubtada tanzilul kitabu saukar da wannan littafi min Allah daga Allah wal azizu Allah wanda amma wayi alhakimu fi sulhi mai hikima cikin aiki da izzaka da hikimarka Allah ka gafarta mana ka shirya maka shirya biyar ka sa musu albarka ka kara mana imani da lahiya ka kare mu ka kiyaye mu daga sharorin makiya ya azizu ya hakim ma kalaka na samawa samawa ci ba ma halitta sama bakwai wal ardi da kasa ba wa ma bainahuma da abin da tsakanin su ba illa khalqan bil haqqi sai halitta da haqqi li yadulla ala qudratina dan ya nuna muna da karhi wa wahdaniyyatina kuma mun mun ka kamata kadaita da ibada ba da kowa ba wa ajali musamma kuma don bayyana wani ajali bayan ambato ai ila abin nan fana'ihi ma mun ka wani ajali bayan ambato ila fana'ihi ma zuwa ga kare wasu bakwai da kasa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kun ga lokaci in ya kai za a canza wata sama a ɗebe ta a canza kasa a ɗebe ta saboda lokacin da aka ɗiba musu yayi shine yawmal qiyama walladina kafaru amma unziru wayannan da suka kafirta ga wa'azin da aka yi musu ayyuhu bihi abinda aka turatar da su da shiya min al-adabi na azaba to mu'riduna kawai da kai suke ga alqur'ani duk bayanin da aka yi musu da shi ba kuma ba su yarda da shi ba Allah ya kare mu Allah kada ka samu da su ko la ta da ما تدعون من دون الله أروني ماذا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أو سارة من علم إن كنتم صادقين. ولك شيء أرأيتم bani labari aka zununi ku bani labari kuma ta da wani abin nan da kuke bauta wanda abubuwan nan da kuke bauta wanda ba Allah ba ku bani labarin su wayannan min dunila wayanda ba Allah ai al'ala asana mu goma kun san wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba aka ce mai to ga shari'a suna ne gunki ko mutum na ko kuma dutse ko wani gunki da aka sassa wasairu ma abu da sauran abubuwan bauta duk ku gwada musu mafi'ul a abin na awal ne a haruni kenan abin da wato ku bani labarin wa'annan da kuke bauta wa'anda ba Allah abin da haruni ma za ka lafi wato aka bi wuri ku bani labarin ma za ka lafi me sun ka sun ka halitta domin ya kamata in ka ce mutum ya cancanta ko kuma wani abu ya cancanta abota mai ba da dalilin da ka a abota mai don komi da dalili a kai annabi ya ce to ku bani labari gwada min ma za ka lafu ni sun ka halitta su wa'annan da kuke cewa su ma sun cancanta ba gaban za su ke ba sun cancanta a hota musu tare da Allah to ku gwada min halitta su sannan in sa sun cancanta mafa'ulul tsari ku gwada min su bin al'adi na kasa wace kasa sun ka halitta akwai kasar da sun ka halitta wato min al'adi bayanu ma shi ma za ka lafu amlahum shirkun ko suna da shirka ne musharaka sun haɗa ƙarfi da Allah ne sun ka ba da wani gudunmawa da su da Allah sun ka haɗu zai sarki samawa cikin halittar sama bakwai sun haɗa ƙarfi na ma'allahi da Allah wa am bi ma'ana wato hamzatul inkari wato kenan abin na am ko abin na alahum shirkun shin suna da shirka bi halittar samawa ce a cikin halitta sama bakwai ansa ita ce ba su da to tun da kun ce kun tabbatar da ba su da kuma kun ce a bauta musu to a eh, itu eh, ne suke tadun ku kawo min wani lissahi mana zalumin kibali ya min kule eh, haka wanda an ka saukar min kule haka alqur'ani kamin zuwa wannan qur'ani wanda ya tabbatar cewa ana bauta mu wani abu wanda ba Allah ku kawo mini littafin in kanai domin in gamsu da shi tunda dai ba ku da gaskiya ku bakin ku ba an sata ku sami littafi in karanta da kai ko a sarate ko wani dan saura da giyatu min ilmi wani dan saura na ilimi yu'saru anil awwali wanda an karwaito daga magabata yo wanda yake bisa hati da awaku yana gaskanta magana ku fi ibadatul asnami ga bauta kuma annaha da kun cewa wai za ta yi muku ceto ka tuka riba ku ila Allah zuwa da ta kusanta ku ga Allah to ku kawo min in gani kin kun to sadiki ne in kun san masu gaskiya su yi abin da fi da awa kun ga da Allah kai muka roƙo bai a sama wata ba dukar ula Allah ka gafarta mana dukkan bunukon Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana lafiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka kare mu ya Allah ka kare gidajen mu ka kare makarantun ne da masallatai yau ka zuwa mana asiri duniya da lahira ka shi mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ka tausaya mana ka anshi ayyuka ka anshi azumin mu ka shi karatun mu Allah ka tausaya mana ka samu cikin wanda kake yantawa a yau kuma ka shirya mana ɗayan mu ka ta musu albarka kuma ka ba mu ikon kwana na mu dan darajar sunaye Thank you. idan ta samu ƙarin kwanuka ga wanda ta saba da kwana uku an ka ce ta ƙara in ta ƙara kwana uku da abin nan bai ɗauke ba sai ta sha magani sai ta ci gaba da ibadarta yanzu lokacin nan ba mai al'ada ta ke. mai jinin rashin lafiya in dai ta ƙara kwana uku idan jini bai ɗauke ba to yanzu ba mai al'ada ta mai jinin rashin lafiya to idan ta sha ya zauji kuma sai ya dawo ya daɗe da dawowa eh bayan kwana biyu bayan kwana biyu ya dawo shi a rashin lahiya ya ce ta biɗan magani kuma ta yi da wata watakila ta sha kwayoyin ah, abin na hana samun ciki idan mace ta sha su in ta samu wannan matsala wata ba ta warke wata kuma da taimakon Allah tana yin warkewa amma dai likitoci sun ce ba mu maganin da ka sa ta jiyojin jiyojinta na yanke kun san jiyojin wata suna da ƙarfi na wata ko ba su da ƙarfi wata da ta sha shi kenan ta samu matsala sai lahira Allah ya gafarta mu wato lokacin sallah bai da alwala bai da alwala bai da taimama a yi abin da mota tana iya tsayawa don haka ba a yin sallah wa alwala wa taimako, idan bai za ka shiga mota ka yi kokari ka yi alwala Kudu abin da za a yi maka ka duk cikin da za a yi ma sai kana da alwala haka na wanda a cikin jirgin sama haka na wanda a cikin jirgin ruwa sun sai da alwala saboda haka sai zai ya jira in aka kai inda mota ta tsaya to sai shi alwala sai shi sama Yeah. inda lokaci na rika, tun da dai yana iya samun inda ya tsaya ya sallah yana iya samun inda ya tsaya mutanen da aka rangwani su yi sallah ko ba su alwasa ba ya cikin su kudurin su ba irin nashi wani Allah ya taimake mu wa ya yi salati da sallama ga annabi sai yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله